amma da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ashirin da hudu ga watan ramadan <clears throat> shekara ta dubu ɗaya da dari hudu <clears throat> da arba'in da bakwai hijiriya wanda shi ne ya dace da sha uku ga watan uku sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu dasa akan inda muka fara a karatunmu na iyaye mata a wannan gari mai albarka garin kumo akwai lokar gamban jihar gombe najeriya Allah ya samu cika da imani za mu yi magana ne yau a kan neman aure da hukunce-hukuncensa a musulunci neman aure da hukunce-hukuncensa a musulunci idan an ce neman aure a larabci ana nufin alkhitbatu alkhitbatu an gane ko kuma neman aure ana yin sa ne ta ɓangaren mutum biyu kamar ya ɓangaren mutum biyu dole a samu mijin da zai aura kuma dole a samu matar da za a aura bangare ne guda biyu to kuma shi neman aure shine matakin da ake tattakawa kafin a shiga gidan miji ko kuma shi mijin kafin ya shiga gidan amaryarsa shari'a ta ba da ƙa'idoji yaya za a yi kamar yadda kuma mutane ma suna da al'adar su yadda suke neman aure shi neman aure shi shine raga mace fi zawaji wajibin ra'atin mu'ayyana nuna nuna so nuna so na auren wata mace ayyananniya mutum ya nuna ƙaunarsa ko ya nuna sonsa ga wata mace ayyananniya a kuma a gaya wa ita matar ana santa ko kuma a gaya wa wakiliyarta ma'ana a shari'a za ka iya gaya wa matar da kake nema ko yarinyar da kake nema aure ka ce wance kana santa ko kuma wata wakiliyarta in ba za ka iya gaya mata ba sai ka aika a gaya mata kuna ganin kuna kuna kula da abin daki dake ko tsakanin mutum biyu ne ake neman aure da miji da mata namiji da mace amma abin da muke sani namiji ne yake ganin mace ce yana santa shine al-khitba ar-raghabatu fi zawaji bi imra'atin mu'ayyanatin kenan ba mace ce take ganin namiji ce zan aure ka wannan wani abu ne daban a da zamani ya kawo shi ko kuma an same shi a shari'a amma ba yawa mace ta cewa wani tana son sa za ta aure shi ko kuma ta bayar da kanta an yi awa annabi alƙur'ani ma ya ce ra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ميسا abin ya zama na daban saboda ba shi aka fi yawan yi ba mace ta tallata kanta ga namiji bai da yawa wannan kenan ke za ki zauna ki jira wani ya ce na sanki wannan shi ne al'ada da aka saba kuma ba aibu ba ne ba laifi ba ne don namiji ya gama ce ya ce na so normal damin ya ganta ya ce yana son ta shine daidai sannan ko dai ya gaya mata baka da baka ko kuma ya tura wata ta gaya mata ko kuma a gaya wa wani wakilinta ko ubanta ko don uwanta ko wani makamanci wani to amsawan fa an nema wa zai amsa ita matar ita za ta amsa ita za ta ce to na ji na yadda a za mu yi addu'a a'a ban yadda ba a ni ba na so kenan a matakin farko ita yarinyar da aka nema ita ne za ta ce e ta yadda tana so ko ba ta so ko ta yadda ma a neme ta ko ba ta yadda ba ko kuma wanda yake wakilinta ko wanda yake a matsayinta sai ya ce a'a shi bai yadda ba kar a nemi yasa ko kuma makamancin haka kenan neman auren izini ne shi neman aure mutum ya nemi wata mace yana neman izinin ta ne wanda wannan shi ne shine azzikirul ladhi yufzi ila aqdi zawaj tattauna wadda ita ce za ta kai har a ne a daura aure kenan kafin a daura aure ya kamata a samu neman auren ba wai kawai da mutum ya gama ci a titi sai ci a ɗaura min aure da ita ba a'a sai an ɗan tattauna ina neman zan aure ki to malamai suka ce ana yin ana cewa ina neman ki zan aure ki ina son ki zan aure ki ba fa shine ɗaura aure ba kamar yadda mutane suka mai da baiko ya zama aure wanda wannan ba daidai ba ne baiko ba aure ba ne baiko nema ne ko da ya ba da wani abu kuwa baiko ba shi ne ɗaura aure ba baiko nema ne dole ce an zauna an kawo sadaki an kira waliyai sun zauna an kawo shaidu to sai ake neman aure ana neman aure ne ta hanyoyi kamar haka tasrihul khatibi bi ibaratin la tatahammalu illa a ar-raghbati fi aqd az-zawaj me neman ya fito fili ya faɗa ya yi amfani da wani lafazi ya ce shi fa yana so ya neme ta dan a ɗaura masa aure da ita kenan kin ga tana son mace ta ya aure ta in mace tana son namiji to ta aure shi amma haka kawai a wallahi mutunci muke da shi yana son na ina son sa wani magudanci ne da haka da Allah iyaye na mata ku kiyaye irin abin da ake a zamanance ba nan ba ne ɗan kure yake ɗan kaɗan ne ku rage shi ba. kawai mutum ya zo ya ce kawai ku ta soyayya da shi ita buga miki waya yana hana ki bacci ku ta hira da shi a banza ba ranar ɗaurin aure ba a wannan babu wannan addini wallahi friend ɗina ne tare muka yi university da shi wallahi diploma muke a ah, wallahi yana nan mutunci ita muke ma haka kawai ba aure za a yi ba shi ba auren ki zai ke ba auren za ba wannan babu shi addini kuma iyaye bai kamata ku bar wannan shakiyancin ana yin ba. a da duk an yi ta yin wannan amma yanzu dai ba zai yi ba da haka ya kamata a gyara kuma ana iya neman auren a wajen uban yarinya wakilinta kenan ko waliyinta inni uridu an atazawwaj ibnatak mana ina so zan aure yarka ko abubuwa hali zama ina neman ta ne don aure kenan ba a zuwa a nemi mace ba don auren ta za a yi ba kawai don tana birge ka kawai don ka iya zance ka iya hira da zai ka ɓata wa 'yar mutane lokaci sai kuma da yake baki da wayo ya ta zuwa gidanku ba a sa ranar ɗaurin aure ba in an yi magana aure sai ya tsallake ya ɗauki sati biyu can kuma sai sake dawo miki mayaudari ne ki kore shi hanya ta biyu akwai tsarikatu talmiha jirwaye da kamar wanka mutum ya dan yi amfani da wata kalma da za ta nuna yana son yarinya ko da bai fito ƙarare ce yana son ki ba to ya dan yi amfani da wasu kalmomi wato da yake nuna yana son ki ko da bai fito directly ba in ya faɗa wannan kalmar zai iya kaucewa kuma zai iya cewa ni ba haka nake nufi ba zai iya kuma cewa eh haka nake nufi wannan talbihi kenan um shirye yana da kyau a kula sosai wato dangane da amfani da dukkan kalmomi da zai nuna namiji yana son mata ko yarinya kada a kawo kalma ta fitina ko ta fasikanci a zo wani abu a jikinta ya rinka ta nuna nake ce ai kaza ne wannan fasikanci ne kuma fasiki ne ba a amfani da kalmar neman aure kalma ta fasikanci ba a yi kuma duk wanda ya zo neman auren yarinya Ki ga kawai burinsa ya zai taba jikinki ko ya wani abu ya ji daɗi da ke to ki nesa da shi fasiki ne in dai auren musulunci za a yi to a yi da shari'a ta ce a yi haka kuma duk yarinyar da ake zuwa zance wurinta take bayyana fasikanci a fili ko take bayyana abun sha'awan jikinta ga mai nemanta to ita ma wannan fasika ce bai kamata mai neman ta ci gaba da zuwa wajenta ba gama ce yarinya kurin don saurayi zai zo wajenta saurayi fa zai zo hira ta yi tsirara tsiraici ta cire hijabin ta wullar da shi ta ɗauko kaya fitinannun kaya kaya na masifa ba ki da wayo yanzu in yazo ya yi shekara biyu yana kera da ke biya ya ga komi na jikin ki ce tsallaka ya ƙi aure ki ba bai gama da ke ba ba inda aka ce wai dan mutum ya zo zai aure mace kullum ta zo mai tsirara wasu ma sai ta kai gama kafin ya fita ma sai ya yi wasu abubuwa na sha'awa da ita ta rungume shi ya rungume ta ta sumbance shi ya sumbance ta duk a cikin neman aure haramun ne haramun ne shiga kalwa a keɓance a rufe wuri a yi tabarna Allah yana kallon ku ai in kun rufe ƙofa kina ganin a titi ba a ganin ku ubanki ya gani uwarki ma ba ta gani to Allah yana kallo ko mala'ikun Allah suna kallo mala'ikan mutuwa ma yana kallo wata yarinyar za ganta kamar tana da addini amma idan saurayi ya zo gidansu fasika ce sosai yare na ke in namiji ya zo duk yayi ta wannan abin da ke tsallaka zai ne gudu ce ka wannan idan ta ya buɗe da yawa ka an ta iya abubuwa kai wani ne ma yake koya mata in ya tauri zai sa da duk ya tattaɓe jikinki ya taɓa duk inda zai taɓa jikinki to me ya saura na sha'awa kuma da zai ɗaura aure da ki wani ya ga tsire a hanya yana ta sha'awa ya ji ƙanshin tsire yana ta sha'awa an ce ka ba da kuɗi bai ba da kuɗi ba amma kullum ya zo mai tsirin zai ce ɗauki guda uku ka ci ya taba ya ci gobe ma in ya zo ya sha ƙanshi kuma ya ɗauka ya ci to wata ran mai tsere zai ce masa kawo kuɗi a yana ba shi kyauta jikin mace tsada ne da shi kuma daraja ne da shi kuma wannan sha'awar dai ai ita ce ake so namijin ya yi sha'awar ya cire kuɗi ya ba da sadaki ya ta shiri ya gina gida ya koma ya auro ki ya kawo ki gidan shi to saboda baki da hankali baki da wayo tun kafin ai wannan kin sallama masa jikinki babu mahaukaciya a cikin yan mata mahaukaciya irin wacce kam take yadda ma ilalata da ita saboda rashin arziki da rashin mutunci ya zo har gidan ubanki da ya haife ki ya lalata ki kuma ya tafi gobe kina masa waya yaushe za ka dawo eh eh eh an ɗan gama karatu ba ni ne zan faɗa kurma ne nake so mata magana wallahi kin ga ki ce mata in an gama ta zo ina neman ta ya ake in an gama haka wani ita wannan kurma ba kula ta nace ko bature a koma haushe ni ba iya magana kurma ne ba saboda mun yi wa marayu ɗinki abin tausayi wallahi ce ba na koma gida na tuno mun yi wa marayu ɗinki ranar muna ta kiran suna ni na ga anan tana tana ta nuna ne tana ta mun magana yan hizba suka kore ta to kuma an tafi ba a bata ba to in an kira sunan ma ba za ta ji ba ke kuma da ke tare da ita kamar laifinki ne baki zo ba ranar ko uwar ɗakin nata ba ta zo ba yawwa to a gaya mata cewa in an gama abu da yanzu ku duba abin sha'awa malam wannan fa yarinya kurma ce ba ta fatan ko irin amma kullun karatu nan da ita ake wallahi abun tausayi wallahi Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba daya in Allah ya sa da ma ni ina ganin baɗi saboda ita in tana nan ba ta aure ba sai a nemo mai magana kura ne wata mata mai magana kuna mai ina karatu tana wani ɗakawa tana haka tana kwarai kuwa ai ta cancanta to ka zo ka ajiye mutum saboda kawai Allah ke zuwa baki na kawai suke ta kallo in an yi dariya ita ma ta yi dariya amma ba jin abin da ake faɗa take ba wa Allah Allah Allah kai mana arzikin lafiya wallahi ai malam ba za ka gane kana da ni'ima ba ka ga mai larura yanzu ki duba yadda ke jin murya taron ga dau ita ko yanzu in karfe aka buga akan kunnenta, wala ba ta ji ba Allahu akbar to kuna ji ko to dan Allah ku gyara muna so ne a gyara al'amuran neman auren nan saboda idan dai an zo gidanku a gane cewa ke din mai addini ce ta gaske kuma akwai akwai samari yan ɗanɗano kawai suna zuwa neman auren ne saboda fitina kawai ya zo ya barna da ke kawai ya tafi kuma ba auren zai ba da aka daina bari ba da kyau Allah ganar da mu sai maganar mace ta ba da kanta ko mace ta tallata kanta ta ce wani namiji aure ta eh tabbas an samu wannan a zamanin annabi an samu a zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk an samu amma malamai suke cewa a wannan zamani dole sai an kula da abubuwa saboda wannan zamani asru fasad ne lokaci ne da barna ta yi yawa kuma sai kaɗan wanda cikin mazan Allah ya kubutar da shi yanzu wani da mace ta nuna tana son sa to bai zai mai da hankali akan yaya zai shirya ya aure ta ba tunda ta nuna tana son sa to bari yayi yayi amfani da soyayyar da take masa ya lalata mata rayuwa to shine sai kin yi taka tsantsan ba kowane namiji ne zaki tallata kanki ki ce masa kina son su zaki aure shi ba saboda wani in bai da tsoron Allah ya ce a oke to kin kawo kanki kenan to yanzu sai ya shirya tun da ya san kina mutuwar son sa to shi kuma bari ya biya miki bukatar soyayya amma ba ta hanyar shari'a ba da ka kada mace ta gaggawar buɗe baki ina son ka ina son ka sannan abu na biyu akwai ɗan wulaƙanci wani zai ja ka a ƙasa kai da Allah rabu da ita nan ta yi cibina in aure ta ne banza da ita ya je ita yaɗawa cewa ai an ce ana son sama ya ki kula ki ko bayan kin yi aure ya ga ki ce ai wannan uwarsu ba irin neman da mutum bon yarda da ita ba har ma ya je yana aibanta ki da wata halittar ki ko wata sufa da ubangiji ya miki wadda shi yana ganin ba ta masa ba da aka ce kun kula da kuma aibanta gidanku da kuma gori da talauci wani idan ka ce kana son sa kawai zai ga to ai ya ga saboda ka ga yana da kuɗi ne ko yana da wani rufin asiri ka nuna kana son sa to kenan ba dan Allah kake son sa ba da yawa daga cikin maza akwai masu wannan tunanin idan mace ta buɗe bakinta ta ce tana so to sai su ga cewa kwaɗayi ne ya kawo ta dan haka ko in kin zo kwaɗayi za a ja ki a ƙasa a wulaƙanta ki to su salaf sahabbai da tabi'ai duka wannan abun babu a tattare da su to amma mu yanzu gaskiya akwai wannan abun wani ma zai amfani da dama aikin da tana son sa ya ta yana tafiya yawo da ita sai ta namiji kamar yadda yar akuya take bin uwarta akwai mata masu wannan rashin zuciya Allah shiryar da mu Allah kare mu to akwai a akwai matan da ba a bai halatta ma mutum ya neme su ba idan wani ya zo neman ki to sai ki ga shin ya halatta a shari'a ma ya zo ne mai ki aure ko bai halatta ba akwai matar da haram ce tarihin mu'abbada ko kuma tarihin mu'akata akwai matar da haram ce ga wani namiji aure ta har abada akwai kuma wanda haram ne namiji aure ta iya wani lokaci da Za ka iya ganin waccan matar ka ce ga ta can waccan matar har abada ba za ka aure ta ba za ki ga wannan mijin wancan namijin har abada ba ke ba aurensa duk yadda kike son sa ba za ki aure shi ba Allah ya hada. akwai kuma tahrim mu'aqqat wacce yarinya eh a yanzu ne haram ne ya neme ta da aure amma bayan wani lokaci zai iya neman ta zan yi bayani insha Allah da haka dole ne masu neman aure bangare guda biyu duk su gane akwai wannan yanzu kamar sababin nasabi dangantaka dangantaka akwai dangantakan da tana hana ai aure akwai dangantakan da ba ta hana ai aure yanzu misali dangantaka kana da mata ka auri mace kawai wata rana sai kaga uwarta ta zo ku gaisa kawai kai sha'awar uwarta kace kana so ka auri uwarta ummu zauja a'a to kaddara ma ka saki yarta ka taba auren yarta ka sake ta sai uwar ta ita ma ta zama bazawara to sai ka ce to shikenan tun da yarki ba ta da kirki bari zo neme ki duk wanda ya taba auren mace yake banta da ita ta sunan matarsa to haramun ne ya auri uwarta idan baki gane ba a saurara fa ya ne ne ana nake jin magana ne an fito duk wanda ya taba auren uwarki to ba zai zo ya neme ki da aure ba wannan maguzanci ne da rashin addini saboda wannan muharrama ce a gare shi muharrama mu'abbada kun fahimci wannan yawwa to akwai kuma ita wannan umar zauja din uwar mace uwar matarka ba za ka aure ta ba idan ka auri uwarta kuma ka tare da ita ne kun gani duk wanda ya taba auren mahaifiyarki kuma ya tare da mahaifiyarki to daga baya ba zai ganke ce yana son ki ba ko da misalin ba shi ubanki ne, sai ce ai yana son ki yarinyar nan tana da hankali a'a ba zai neme ki ba ko mun islamiyyar ki da ladabin ki amma idan bai tare da uwarki ba kamar yayi soyayya da mahaifiyarki an yi ta soyayya an yayi ta ma zuwa hira da zance kin ta ganin sa yaya aka yi ya aka yi a zagaye-zagayen kika fito wata ran kika gindaya kika wuce yana ganin ki sai hankalin sai koma kanki sai ya ce shi ya canza shiga ya ce uwarki don Allah ta haƙura eh, yana da uzuri sai bayan wata ɗaya wata biyu sai ya dawo sai aka aiko aiki yana son ki yana zuwa sai kiga ai wannan ai wannan ai bazawarin uwarki ne to ya halatta ki aure shi saboda ai bai daura aure da mahaifiyarki ba yanzu ki iya baki da kunya Allah ya kiyaye ba damuwa amma ba haram ba ne an yi fa wannan ɗin an yi ta ce to me a ciki soyayya ce da ya gani yana so yanzu ya canja ya ta auri ba zauren uwarta <laughs> Allah kiyaye in kana mu'amala da mutane ba abinda ba za ka ji ba amma na gaya muku sai in ya sadu da ita ya tare da ita to akwai kuma wanda suke muharrama ne mu'akkata saboda wato izuwa wani lokaci ne ga daidai saboda sarakuta ‘yar uwan mataka mutumin da ya auri dudu yana zaune da dudu sai ga kanwar dudu tana zuwa gidan shi ko ga yayar dudu tana zuwa ba za ka taba matukar kana auren dudu to ba za ka taba auren kanwar dudu ko yar dudu ba sai dai in ka sake dudu ka auri kanwarta ko in ka sake dudu ka auri yayarta wannan tarim ne an in musahara haramci ne ta ɓangaren ne sarakuta kuma ana iya samu wallahi ni din an kawo mini kes yarinya ta kashe auren yayarta ta auri mijin ƙwarai kuwa ai shi yasa in kina da kanwa budurwa ki bi a hankali kullum ta rinka zuwa gidanki in mijinki ba mai tsoron Allah bane zai iya canje sheka wallahi haka suke yi ai malam yanzu rashin tsoron Allah ne yayi yawa da ta zo tana abin nan ta abin ce ce shiga shiga shiga ya zo shiga kar ki bari ya ganta ya ganci yarinya kam suke yi ta soyayya da mutumi ba a sani ba mijin yadda ba in ya zo zai fita zai je cefe ne a mota sai ki zo mu je ki raka ni ita kuma yadda ba ta damu ba ai gani take tun da ai ba zai aure ta ba suka yi ta soyayya a mota ya je ya mata sayayya ce wannan ki za abu ki ɓoye in mun kai gida ki fitar da shi ki daga gida naki ne wannan daga ƙarshe dai sai da ta kama mijin nan yana aika wasiƙa ta soyayya kanwar tana aiko wasiƙa soyayya yar ma tana wannan eh, shi ma yana aika wa soyayya wasiƙa soyayya har ana magana ya za a aure ta kuka ta kuka ta yanzu wancan cin amanar da zaki min kenan aka buga aka buga daga ƙarshe dai sai da auren nan ya mutu kuma iyayen rashin kirki rashin kirki suka sake ɗaukan ƙanwar suka bashi kina inuwa kika ga wata a rana kika jawo ta wai sai ta kama kike da kike inuwar ta fizge ki ta wulla ki a rana ita ta shiga inuwa ballanta na kawa kuma taɓi ɗawa kawa wai kawarki wai ta zo miki ziyara wai mijinki ya zo wai zo ku gaisa da kawaye na an daina yi ba a yi yanzu ta fitar da ke in ma kawarki za ta zo gidanki mai gidanki yana nan ki ce ba yanzu ba ina da uzuri akwai yan ayyuka ina da wanke-wanke ban gama ba sai ya fita kin sallame shi ta zo ku yi ku kuma da zarar zai dawo ki maza maza ki sallame ta mai gidan nan fa ki haƙuri mijina ne ba tunan asiri ba ya son mutane in ya zo ya kuka kashe min mutane ko ba kwa son maganar ne ai lokaci ne na fitina yanzu ai wai kuna ganewa kowa ana yi ko ba a yi to wallahi kawarki duk ku kare kawaccen ku a makaranta a wajen daura a ƙare a waje an gane a mutunci da zumunci komi a waje amma matuƙar za ta rinka zagayewa gidan mijinki wata rinƙa zaki zai na ka amma fa yarin yana kawan nan taki tana amma fa kawan nan taki tana da hankali in kika ji mijinki yana cewa tana da hankali to wallahi ki zai ki kama la haula wa la quwwata illa billahi al-ali hasbunallahu wa ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billahi ba mamaki zan ce ya kare ko kika ga mai gidanki yana ce miki wai yarinyar nan makociyar tana da kokari wallahi yarinya mai kunya mai kamewa kai amma gaskiya iyayenta akwai tarbiyya mm, to Allah zai sauwaƙe ba mamaki ko dai ta zama kishiyarki ko kuma wata rana ita ce za ta zauna a wannan daki ce kuma kina bakin titi kina zawarci ya faru ne ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba da cin amanan da ake yi a yau a zamani yana da yawan gaske da ya kamata iyaye su rinka kula kuma mata su rinka kula ba hana zumunci aka yi ba amma duk zumuncin da zai dan haramta maka dan ni'imar da kake ciki ba ya ka hakura da shi ba fi sabilillahi yanzu dan mu yi zumunci mu kaza ka zo ka kore ni daga cikin abin da nake ciki mata nawa ne suke neman suke neman mijin ƙawarsu tana zuwa sun gaisa sai ta aika masa na iso gida lafiya alhamdulillah gaskiya amma wance ba ta samu miji a ko ba ku gane ba wai sai ta sai ta aika masa kai alhamdulillah amma ƙawata fa ta samu miji bayan kwana biyu sai ta tura masa tab ai duk macen da ta samu miji irinka ta warke ta fara kwankwasa kofa fa za ta miki barna fa ta da haka don Allah a kiyaye a sa ido kuma ku rinka lura da zamani canjin zamani rashin kunyar 'ya'yan zamani ba su da ta ido a buɗe idanunsu yake 'yan mata a yau da haka don Allah muna kira kada a rinka cin amana duk wacce ta yi auren cin amana wallahi sai an ci amanata duk wacce ta yi aure na cin amana wallahi Allah ba zai kyale ta ba haka kuma akwai haramci na arraba arraba ana nufin wato shayarwa duk wanda kuka sha nono tare da shi ba zai taba aurenki ba wani ya ganki yana so ke ma kina so da aka zo bincike sai aka tar ashe gaba ɗaya lokacin kuna yara ƙanana an ɗauke ku an kai ku jaura tukur wata tsohuwa ta shayar da ku in dai kun sha nono ko da uku ba ɗaya ba ubanku ba ɗaya ba ko ungonku ba ba ɗaya ba wancan tana unguwar gwaza da dankali wancan kuma tana unguwar kwata sai aka je aka kai irin gwaza da dankali da irin gwar kwata aka kai su ina kilo dan mu mu jaura tukur kwata ba ta shiga sai ta je ta shayar da ku wallahi ba aure an yi wani kuskure a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya ya nemi wata baiwar Allah aka yi aure aka komai suna cikin shagalin shagalinsu da amarci wata tsohuwa yaya aka yi a zagaye-zagayen tsohuwan nan ta zo gida ta kawo musu ziyara tana zuwa sai ta ga mata ta ce a'a wance kin tuna ni ne kaza kaza to ki tana yarinya za ta gane ta ai na shayar da ke sai ga mijin ya zo shi ma bai sani ba sai ce kai mata ka ce wannan ya ce ɓarai kuwa a ta mu murna a mana addu'a ta ce ina ba aure tsakanin ku ya ce kamar yaya ta ce wallahi na shayar da ku ni na baka nono ka sha aka kawo wannan ita ma ta sha nono kin shayar da mu su kai ta jayayya sai aka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce suka je cikin damuwa suka gaya manzo Allah kaji kaji ga abin da wannan ya zo yace yace kai qad za'amat yaya zan yi tariga ta ce ta shayar da ku ku rabu kawai ba aure tsakani ya ka ɗabi'ar da mata suke yi kurin da yaro ya zo yana kuka a unguwa ne a gidan biki ne a islamiyya ne a makaranta bini bini tunda kina shayarwa sai ki ɗauko ɗan wata kurin sai ki bashi nono karbi ka sha karbi ka sha kika bashi ya sha kin sha a ya sha kuma yarki mata sha in suka girma nan da shekaru kowa in kin mutu har abada babu aure tsakaninsu kamar yadda ɗanki da zai aure ƙanwarsa ba da zai aure yarsa ba to wannan yaron ma da kika bashi a gidan yini a gidan biki kika bashi nono in dai ya sha sau uku ya sha ya sha ya sake ya daɗa sha ya sha ya sake ya daɗa sha ya sake to wallahi babu aure tsakani kuma yaron da zai aure ki ba ke ma ba za ki abin da ya bai yi ba da haka ya kamata a kiyaye masu arhar ba da nono bini-bini raɗe da kin ɗauka kin bayar an sha to kin ji za ki zo sai ɗanki ya zo yana neman aure a gidan wata rana a koro shi a ce babu aure Allah ganar da mu ina fata ana fahimta yawwa mace ta biyu da ba a aurenta matar da take cikin idda ke ma kuma ki gane in kina cikin idda karke duki bude buɗe masu neman aure su zo su neme ki shine mu'taddatul ke kenan saboda tana cikin watannin idda watanninta na idda bai kare ba iddan nan ko sakinta aka yi iddan nan ko mijin mutuwa ya yi wannan fahi haƙƙun lizaujin awwali hakki ne na mijin farko ya mai da ita wai kun san me ake nufi duk mutumin da ya sake matarsa sake ɗaya yace tafi gidan ku ko ba tafi gida ba ko ma ta tafi gidan yarta ta je a an sake ki wallahi ya sake ni za ta kaza a wannan watan uku kafin ki jini ukun nan har yanzu da sauran igiyarsa a ki. kuma har yanzu tun da baki gama idda ba to da sauran cewa ke mata sace. ba za ki fita daga ƙarƙashinsa gaba ɗaya ba sai kin gama wata uku nan da haka yake da dama in kika yi wata biyu da kwana ashirin da bakwai zai ce kande ina gajiya na mai da aure na shi kenan kina so ba kya so dole ki haɗa kayan ki koma sai dai idan ba so sai ki tafi kotu ki ce wallahi ba zan koma ba alkali ka neman mu hakina to wannan kuma wani sabo ne amma har yanzu kina matsayin matar ta to ya wani zai zo ya neme ki da aure a lokacin a haɗa abu biyu mijinki yana nan yana jira ashe azaba yake miki jira yake ke cika wata biyu da ɗan rabin wata haka kin gama koɗewa kin moje kin bushe kashi ya fara bayyana eh haka ne mana saboda ai kin koma gida ana ta fama dan ni'imar da ake da shi a gidan miji da za ki dora da kanki ki sauke da kanki in an kawo nama sai abin da kika ba miji sai abin da kika ba wa yara in an kawo kaza ki faffeke na faffekewa ki tattare abubuwa ki hada mai gida fuffuke yara kuma ki hada su da kafafuwa ki cinye sauran ai haka kuke yi kuna tsammanin ba mu san halin ku bane duk matar da kaga tana da kiba a gidansu Allah ya mata albarka ita da ƙiba mijin a bushe Allah ya sa albarka a ɗan bincika cewa ne a bincika ni ban ce komai ba cewa ne a bincika ko dai tana da jiki mai godiyar Allah in an ɗan cika ɗan yana amsa kin san akwai jiki mai nuna godiyar Allah da an ɗan cika ɗan sai ga albarka ta bayyana akwai wani kuma jikin nata jikin nata irin jikin talatu ne ta ci duk abin da za ta in a haɗa mata kajin akko lokar zaman gaba ɗaya na rantse da Allah ba za ta ƙara ƙiba ba za ta cinye su tas kuma tana nan a yakushe ko tsoka baya ƙaruwa lange-lange masu albarka ce a ci a ci a ci a ci amma komi baya bayyana irin waɗannan kuma akwai daɗewa to ya za a yi shi ma namijin akwai irin wannan ai wani ya ce ni fa ka gani nan Malam? duk abin da ake ci na daɗi wallahi ba na ƙiba ni ne yasa sai ka ce wanda yake cin kusa to Allah ya sa mana albarka wata kuma za ki ga ba abincin kirki ba wani kayan daɗi ko na abu haka za a ganta push kamar me kamar yis an sa masa fulawa haka Allah yi jikin Allah ganar da da haka duk matar da take idda da auren wani ko kuma mijinta ya mutu bata gama wata hudu da kwanan goma ba haramun ne a neme ta kuma haramun ta yadda ta bude kofa wani ya zo ya neme ta to amma malamai sun yi istisna'i cewa wanda mijinta ya mutu ana iya ɗan jirwaye da kaman wanka a ɗan nuna 'yan alamu haka ana neman aurenta amma ma ba a zozance ba amma dai dan kada ka yi zo kai sakaci baka ɗan nuna ɗan alama ba bayan ta gama idda wani wani yazo ta ce ayya baka yi magana da wani ba wallahi an riga ka wani yayi magana na ba shi dama ka je bakin ciki ya kashe ka to dabarar da ake yi to sai a dan yi dan jirwaye da kamar wanka duk da tana idda bata gama ba to sai a rinka dan nuna maka yan alamu haka ka rinka zuwa kofar gidan ka ce a kira maka 'ya'yanta. ka dan shashafa kansu Allah sarki marayu Allah ba ku uba mai kulawa da ku ashe kai kana nufin kai ne ke da. Allah ya sa ku samu mai kulawa da ku in za ku tafi ka dan zaro sababbin kuɗi ka ce gashi maza ku kai gida in kun je ku ce wani ne ya ba ku kuma ina gaishe ta kin ga anan bai ce yana son ki ba bai ce zai aure ki ba kawai me yake yi yaran ki yake wa insani wata rana in ka ga ɗan tsire mai kyau ka san mata da son tsire da yamma in za ka wuce ka je ka yi mata cefane mai kyau na tsibi ita matar kawai idan ka zo sai ka tsaya kofar gida assalamu alaikum sai ka ce na yaro da Allah kai mata ta ce ana gaishe ta saboda zaman ta kaba mai gida baya nan ta dan rage abin nan sai aka kawo miki tsire kin ga bai ce yana so ba to wannan jirwaye ne da kamar wanka jikinki ma zai gaya miki anya wannan ko ba yana layi ba anya wannan ko ba so yake abin nan in kin ga namiji yana yawan miki kyauta wata ran kawai sai ya ɗauki biro sai ya baki a'a wata nan kawai sai ya ɗauki wani abu ya tura miki a tamfa, ko ya tura miki kuɗi ko ya tura miki wani abu to alamun ila in dai ba kyauta ce mai wani sababi ba akwai kyauta mai sababi ila makaranta ne kin yi jarabawa kin ci wataƙila wani kwazo kika yi aka baki wataƙila kaza amma haka kullum ya zo wuce ya ɗauka baki to akwai da walakin goro a biya ina fata ana fahimta to duk irin wannan alamun idan mutum ya yi in mace tana idda ta takaba to wannan ba laifi ba malamai ba sun faɗi wasu kalmomin ga sunan kamar ka haɗin ka haɗu da ita ka zo wucewa ko da makamancin ci ka ce ka wannan ai mutum dubu ma za su soki alfun ya tamanna ki ka gaba cewa kai kai kana son ta ba wannan ai kin kowa son kowa kin wanda ya rasa irin waɗannan kalmomin dubu za su soke su ɗaunace ki yana nufin ai yana cikin dubu ko kuma in ce tab lallai wasu rayayyun su ma akwai alheri tattare da su sama da wanda suka mutu wai abin da yake nibi mijinki ya mutu amma karki ɗauka alheri kaɗai a ɓangaren mijinki ne akwai wani mai alherin shi ma gashi nan yana nan la'allafin a aya'i khairun min al'amuwaci wataƙila a cikin rayayyu akwai wanda suka fi matattun wataƙila yana so ya nuna miki ba mamaki mijin da zai neme ki yanzu shi kenan ya fi mijinki na farko alheri duk irin waɗannan kalmomi babu komai mutum ya abin nan amma duk wanda ya fito fili mace tana ta kaba ko tana idda na saki ya fito karare ce yana son ta zai aure ta ya aikata haramun a tasirihu bil ke kenan halatul idda wannan haramun ne la yajuzu ba bil ha? wannan sabon Allah ne to amma ana cewa to yaya za a yi an ɗaura auren a haka an auren a haka ya zo ya je ya nemi aure ko ta je ta buɗe ƙofa tana ta kaba ba ta gama ba suka yi ta hira da wani aka je aka ɗaura aure sun aikata haram ta aikata haram ya aikata haram amma malamai suka ce auren ya ɗauru sai dai an saba wa Allah a cikin auren mace ta uku macen da wani yake neman ta idan kin san wani yana neman ki da aure to kar ki bude kofa wa wani kuma tara samari biyu uku hudu biyar shida a lokaci guda musamman lokacin da an riga an karkata idan rakana wata tsara ba an karkata an kusanci wato ayi aure to ba a bude wani kuma kofa a ce wai wai an ba shi dama ya nemi aure wannan ba a yi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yakhtum ahadukum ala khidbati akhihi kada wani ya nemi aure akan neman auren dan uwansa haramun ne wani ya nemi aure akan neman auren dan uwansa wani ya zo an ba shi dama ya yi magana da babanki ya yi magana da yan uwa an san da shi an ba shi dama yana zuwa a buɗe masa gareji ya shigo a ba shi dama ya hira kuma ma ana tsammanin nan da shekara ɗaya za a yi aure ko ana an mace an bare ke ko ana kaza kawai shi kenan wani kuma ya ganki sai ki zo ki ce bismillah shi yana zuwa ran asabar kai ka da zuwa ran laraba ga ai ba za ku haɗu ba haramun ne wannan yaudara ne kina sauraron maza biyu saboda kwaɗayin duniya saboda rashin tsoron Allah miji guda biyu za ki aura ai guda ɗaya ki aura to shi ma haramun ne kamar yadda ciniki la a hadukun ala sumi akhihi ɗayan ku kada ya tayi akan tayin ɗan uwansa na zo muna ciniki ga masu sai da wayoyi da kyamara yana zan ce da Allah ya midiya wannan wayan nawa ce malam miliyan ɗaya shi na ce kai miliyan ɗaya na saya ɗari takwas a aka dai ƙara kawai bawan Allah nan yana zuwa shi ma kawai sai zo ce wannan wayar da Allah nawa ce kuɗinta ina cikin ciniki ban gama ba kawai sai zo yana yi haram ne bai kamata shi mai shagwa ya bayar da dama ainihin wato ga wannan ya zo ya taya ba to kamar yadda an fara tayaki a aure wani ya fara tayaki ya keɓanta yana hira da ke yana zance da ke ba daidai ba ne ki ba wani saurayin dama wani akwai ɗan mai zuwa laraba akwai shi kuma wani asabar aka kai shi wani ku da aka rena masa wayo kun san ina suka dan ina ta danna shi wani kwana ne litinin ta kai shi ki duba yadda sai dabara litinin kin ga ba yanda za a yi haɗu da mai laraba laraba ba yanda za a yi haɗu da mai asabar to haka ta rarraba idan sun ƙaru ma da yawa wani sai a ce ka rinka zuwa daga la'asar zuwa dab da magariba shi kuma wancan ta bashi bayan isha'i wannan ya zo ta karba wannan ma ya zo ta karɓa. kuma iyaye ana nan ana munafurci aikan da farin jini ne da ita go sulo ake a kofar gida wani ya zo an karba an zuba wani ya zo da kaya an shiga da ledoji ya je ya kawo abin duniya wancan ku da yake wawa ne shi ka har akwati ma ya ɗauko ya taho da shi bai san ba a ce ba shi kare ba ne ba yaudara ta matan zamani yaudara sai za ka yadda ka saki jikinka kana neman yarinya sai ka tabbatar da tsoron Allah ta ka je ka ta hidima <laughs> kai Allah sauki an kawo mun ai wani kes ai wani ya je ya yi hidima ya yi akwatuna ya yi komai da komai fa na rantse da Allah a shi tana magana da wani kawai bai ji aune ba sai ya ji labarin daular aure ya ce heye me nake ji ana wai an daura auren wanci da dawa dawa ne yaya aka yashe sun shi ma ya kama gida har sun je sun ce a nuna musu gida za a auna gado Yace kayan laife na fa ta haɗinka, kawai sai ganta a social media a status a tamfar da isai mata lesin da isai mata wallahi ta yi hoto da su kuma shi wancan saurayin na ƙarshe ya zo yana ta dariya ya samu mata an ɗauki hoto nan ma an ɗauki hoto kuma kayan jikinta wancan tsohon saurayin shi ya mata ki kyauta ba mero ki kyauta ba kaltume Abin da kika yi ba ɗaya bane ba daidai ba ne. Don Allah ku daina wannan cin amana idan ba a son sa saboda wani uzuri ku tattara kayansa ku mayar masa akwai kyautar da saurayi zai baka wannan kaci a ya zo tawowa in je ya samu jamin rabin damin rake ya sa aka fere ya kawo miki saboda ha to yanzu ba da rake ake ɗauka hankalinku ba ai araha Rahane, ai yanzu da rake ma ake tafiya da kowa to me zan kawo misali ku gaya mini gyada amaro ta so yin gyada amaro to da me an ce a kaza kuma ai ba ku kai a kawo muku kaza ba ai to Allah sa albarka wai wani saurayi ne idan yazo zai taho hira hira fa zai taho zai taho zance sai ya tsaya a bakin hanya akwai yan mata masu da gyada sai ce ku murje min da Allah saboda kar ya kai mata ta sha wahalar hure gyada a murji masa ya kulle kayansa a leda bas ya haɗa mata da ɗan cewa watanta yi mana a'a ai haka ne ai ai ba ku wuce hakan ba shi a wajensa yin wahala hadda su gyaɗa ka gama mini ta <laughs> karbi gyaɗa ana hira ta cinye gyaɗa ashe rabonta kenan wani kuma rake yanko ya samu mai rake ya ce feke min shi sosai ya feke shi ya mata irin ɗan gunduwa gunduwan nan aka kawo mata sai ta hambuda iya ke nan. ni fa ba kuɗi na koya muku ba ban ce kuma in ya kawo da ki kore shi ba karɓi ki addu'a na sa albarka ki ce gobe kuma Allah ya kawo kaza to amma akwai kayan da in miji idan mai neman aure zuwa zo wallahi dole sai kun biya shi ya ji ya kashe kuɗi ya sai da filinsa ya sai da gona ya sai da mashin ɗinsa ya sai da bujiminsa ya yi miki kayan aure kawai sai ke rufe canja ba za ki aure shi ba A yi dama ya baki ne don ya aure ki to wallahi kun dawo mai da kayan shi ku daina neman aure kan neman aure makhtubatul ghairi kenan musamman idan an samu almuwafaqan nihaiya an ba shi dama ta ƙarshe amma idan har a kasuwa kike ba a yanke shawara ba ana ta tunani tukunna mutum ashirin ma ɗari ma za su iya neman shi ina fata ana fahimta kuma a zamanin sabbai ma an samu wani yana neman wani wani mace ta zo gurin annabi ta ce maza biyu suna neman ta wannan ya babu laifi a ciki fatima bintu qais fatima bintu qais ita ne ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya rasulullahi muawiya ya zo neman na aure bayan shi abu jahan ma ya zo nema na aure kin ga da mu'awiyar da abu jahan waɗannan mutane ne daban-daban duka suna ne suna neman ta da aure da mu'awiyar da abu jahan suna neman ta da me da aure yanzu Allah ce amma mu'awiya fa sa'ulukul la Ya yace ke mu'awiya fa talaka ne bai da wata dukiyar da zai iya aure ki ya riƙe ki daga nan malamai suka ce duk wanda ya zo neman aure bai da hali to a yi bayani cewa bai da hali kuma kina da dama ki ce a'a ba za ki iya ba wata ta zo ta ce mini wallahi wani suna soyayya ya zo neman ta da aure kaza kaza kaza amma dai ya eh, shi gaskiya mai ikhlasi ne mai tsoron Allah bai mata karya ba ya ce wallahi shi yanzu salakin ma da zai aure ta ma shi ne masan inda zai samu ba amma fa yana mutuwar santa kuma yanzu maganar gidan zama ma wallahi shi ga sai da za a yi kuma ma in ya aure ta shi gaskiya ta sani yana son ta saboda Allah ne shi ba mai kuɗi ba ne sai da komai baiwar Allah shi ne ta bugo tana neman shawara na ce to ki kama kanki ƙwarai bai da sadaki to wace je nemi aure bai da wurin zama wace je nemi aure kuma har yana ya miki ko ya aure ki bai san ya zai yi da ke ba wai Allah zai kawo a ayyabari sai Allah ya kawo ya zo ya ki ku rike wannan da haka annabi ya ce mata ke ki kanki da mu'awiya su lukun da lahu abu jahan fa fa inna la yadau asahu an atiqihi shi kuma dukan mata yake ba ki san abu jahan ba ko to bugu yake in kika aure shi zaki na daga dan bayan duka ki je ki bare ya daka. ki duba nan da a cikin sabai ne annabi ya faɗa shi yasa aka ce idan an zo neman aure ba a boye aibin mutum wani kike so tab ai zaki sha bol dan bal ne kafar sai ta dukan ki da kafa kai ai bayi da kirki a faɗa ki kama kanki in ko ita je ki jefa kanki da raba ta kanki ki ke kika sayo yace ankihi usama bin zai ki je ki auri usama ibn zai. wannan hadisi yana nuna mana jawazu zikri as-sifatu sayyi'a ya halatta a ambaci sifofi marasa kyau dangane da wanda yazo yake neman mace ba wani damuwa duk wanda ya zo neman ki in yana da wani mummunan hali a faɗa kawai ba a ɓoyewa kuma ba cin nama ba ne don a yayi damuwa da yawan mutuwar aure na aure shi wallahi ashe ban sani ba ɗan luwaɗe ne na aure ta ashe tana bin maza ni ban sani ba ashe ƴar taba ce tana shan taba har da wuri bai sani ba da ka babu laifi duk wanda in dai za a yi aure aka zo neman shawarar ki in kin san tana da matsala kawai ki faɗa in ba za ki iya faɗa maki ce kai ka kama kanka da irin suwanci. ni dai na zama ka shawara ka je ka nemi wata ba ita ba ina fata ana fahimta yawwa kuma lalle a yi taka tsantsan wato kada kuma a rinka yin ƙarya kada wani ya zo yana neman wata ana mata baƙin ciki a kulla mata ƙarya a kulla mata shalli ko wata yarinya da duk in an zo neman ta makotansu ba su da mutunci sai su ta koran samari da an zo bincike ce wuu ijazin ƙarya ne niƙabin ƙarya ne da saurayi ya zo sai a kore shi to wannan kuma haramun ne amma in akwai laifi to a faɗi laifin babu wata damuwa saboda a ko dai mata nasiha ta gyara ko kuma ya ƙara gaba malamai suka ce bal innal fuqaha ajazu fasakh al-khitbati idza tabayyana fasad al-khatib al-awwal wa israruhu biha idan wani yazo yana neman aure ya shekara ɗaya biyu yana neman aure yana ta kashe miki kuɗi yana hidima daga baya sai a gane ashe yana da wata mummunan hali ya halatta a lalata neman auren a ce sake zuwa idan ya yi kilemin wani abu da ya bayar a biya shi kayan sakun shi yasa wasu iyayen suna da wayo duk a tamfar da saurayi ya kawo ba sa bari yarinya ta dinka duk abu mai nauyi in saurayi ya kawo baya ba sa bari saboda gudun bacin rana in ke yar talaka ne zai tura muku asiri daga baya zai zo ce wallahi tun da na ba da kara ko a aure ne ko mu tafi kotu ga kotunan mu kuma sai abin da Allah yi in ya je biya abin da zai biya sai a zo a wulakanta ubanki akan abin da ya ba ce to ki biya shi a sa ki biyan bashi akan abin da ke riga kin cinye to shi ma wannan wata matsala ce da mata yau suke fama da shi babu garanti saurayi ya dauki abu ya basa ashe ba dan Allah ya baka ba wani fa ya ganki yana so ya yi hidima himina daga baya ya ga wacce tafi ki kawai sai canza shiga kuma sai ya dawo ya ce a biya shi kar a biya shi tunda ba laifi kika yi ba duka wannan abubuwan suna faruwa sai dai Allah gyara mana halinmu ina fata ana fahimta wani ya zo yana neman mace yana cikin neman ta kawai sai tafiya ta kama shi ya tafiya tafiya zai dawo zai dawo zai dawo saurayin ki yi tafiya sai kuma lokaci ya yi kurin wani sai shigo gida sai aka ba shi dama yana zuwa kawai ya taru bai dawo ba amma malamai suka ce abinci ta zai dawo ko bai dawo kuma a yi magana da shi a ce to ka shiga neman aure dan kada wani ya shigo kana ciki tun da annabi ya ce la yaqtub ahadukum ala tibbati yaqi yaushe zaka dawo a wallahi ba da ranar dawowa ni na tafi neman kuɗi ne sai na samu abin da zan aure ki sai ki ce gaskiya ba zan iya jira ba babana ya ce ba zauna zaman jiran wallahi alam ba kin ga abin da yake faruwa halin mata Allah shirye ku kwaba anan akan neman aure da ake baya irguwa wai mutum zai zo yana neman ki da aure an yadda kina son sai yana son ki kuna tsaunar juna kuna sai balla ya ce wai ya tafi Libya ko ya tafi Kamaru ko ya tafi Kudu ko ya tafi Taraba ina ya tafi ya tafi nema yaushe zai dawo ba a san ranar dawowa in yi magana ce ya eh, aina ce ina nema ne ba sai na nemo abin da zan aure yan taku ba yaushe za ka dawo ba rana wai sai yarinya wai ta zauna tana ta idan ya je taraban ya gano wata baki ba fitan da rabi iyayen su kira shi mun baka wata kaza ka dawo shikenan kai ba ma neman aure ba ko da yayi auren bayan ya aure ki ya ajiye ke ta ya tafi makaranta ko ya tafi aikin gwamnati kamar yanzu ya mutum ya aure ki kawai sai ce ai ai ai ai ya samu aiki a Australia ya samu aiki a Ingila ya samu aiki a America ya samu aiki a Chadi ya samu aiki a Ghana ya tafi wurin aiki kuma kullun tufo sabin ne kullun aikinsa kullun ba ranar zuwa in an yi hutu ya ce wallahi garin ya yi nisa shi kudin jirgi da kudin biza da kudin waye shi akwai wahala ba zai zo ba shekara ɗaya shekara biyu shekara uku mijinki ne yana can fa yana karɓar albashi an yadda yana turo kuɗin cefa ne amma ba miji ba ki da miji ga gida an gyara ga gado ga komai ga kayan abinci ga komai amma ba miji yaushe za ki ta zaman wannan jiran sai iyaye su kira shi a waya wane wane Allah sa albarka aikin da kake da waye yaushe za ka zo ka ɗauki matarka a'a baba wallahi ba rana to ka ba ta takardarta ba za mu ajiye yarmu ke ta zaman jira ba wallahi Allah kun na muku rantsuwa wallahi akwai kes ɗin da aka kawo mini shekara bakwai tana da tana jiran yaro nan kuma yana da hali yana da iko shakiyanci kurin irin na mutane da rena aure irin da malam bahaushe wata kuma yarinya ne budurwa ɗan yayi zuwa aura kurin tun watannin farko ya tafi ya batta tana ta jira iyaye suna ta jira ta ji ta ce babanta ni fa baba a yi masa magana gaskiya ya dawo uwa ki na ce baki da haƙuri ne ke kam ki tafi ta bi gidan babbanta ba magana gidan waye ba magana yarinya ta ce to wallahi ko a ga mai ya dawo ko kuma ni ma zan shiga inda zan shiga ana yin irin wannan yana faruwa haramun ne mutum ya auri yar mutane wai ya tsallaka ya tabo ta kasa ya zabu da ita baya zuwa ko ka zo ko ka turo mata kuɗin tikiti da visa ta taho ko kuma ka san yadda za ka yi ko da kuwa ka zane mata Allah muku albarka ku ce amin Allah ya daɗa ƙara muku albarka ku ce amin ko kun san cewa yau akwai macen da take zama kin san rabon kwananta shekara bibbi ne wallahi idan ya harba ya tafi a wurin aikinsa ba a ba shi mutu sai shekara biyu kuma shekara biyu idan ya zo in ta ci sa'a ya mata kwana goma tana kallonsa haka zai zo ya mata sati ɗaya ya koma ba zai ƙara dawowa ba sai bayan shekara biyu yaya miji yaya uba zai yadda ya ba da yasa irin wannan tsarin kuma auren irin na zalunci irin wannan ya nemi kuɗi ya kai ki ko ya rinka zuwa inda zai bai sun wake miki je auri wata a can sai kuma kin ga kin ga za ki iya zaman jira a haka miji sai shekara biyu shekara uku zai zo sai kika jiwo wata mata ta kira ni tana fatawa ta ce yau rabona da mijina shekara ashirin na ce mai mai ta ne kika ce ta ce wallahi tallahi shekararsa ashirin mai zo inda nake ba na ce ya mutu ta ce wallahi yana raye muna ma waya na ce me ya faru ta ce malam shekara ashirin ɗinnan kullum cewa yake gashi nan zai zo ya tafi ya banne da 'yar karamar yarinya ta ce yau yarinya ga shi hannu mata aure na ce hajiya lallai kin taro faɗa mai girman gaske shekara ashirin na daɗe ina tausayawa matan nan na ku ji tsoron Allah maza masu irin wannan ɗabi'ar ba kyau ba ne ku rinka azabtar da 'ya'yan mutane a irin wannan yanayi Allah ganar da mu Allah ya taimana, mana Allah ya sa mu cika da imani gobe in Allah ya sa da za mu ɗora a kan wannan gabar za mu yi ta faɗar abubuwa da ake na kurakurai a kan harkar neman aure da ɗaura aure wassalamu alaikum wa